ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha tara ga watan sha'ban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da 26 ga watan mayu shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al-uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a ƙarƙashin alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu a majalisi na shida wannan shine majalisi na bakwai a wannan karatu kamar yadda muka saba al'adan littafin ba don komai ba saboda ya zama mana sauki wajen rike ka'idojin don lokacin da muka zo muka maimaita ka'idojin don wato mu samu fa'ida a cikin karatun ka'ida na farko malam yana cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukaki gabaki ɗayanta mafi kyawu ne bi ma'ana duk sunan da ka ɗaura shi a ma'auni kaga ba mafi kyawu bane to ba sunan Allah bane shine ka'idar da malam yake so ka gane kaga akwai abu mai kyau ko amma sunan Allah mafi kyau ne makura duk sunaye babu sunan da ya kai Allah kyau to duk sunan da aka jingina wa Allah kaga bai ɗauki wannan ka'idar ba sai ka ce wannan ba sunan Allah ba ka samu sauki ka'ida ta biyu shine asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah madaukaki yana kunshe da zatin ubangiji kuma yana ɗauke da siffan ubangiji saboda haka kowace suna na kunshe da siffa amma ba kowace siffar Allah bace sunansa ka'ida ta uku ita ce asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم التي تضمنها لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل سنة الله إذا سكزودا واتو أجيري صفة متعدية وتناشي قواني بمعنى wani sunan yana shigan dan uwansa a jere to ya kunshi al'amura guda uku na farko ya tabbatar maka da sunan sunan Allah ne na biyu ya tabbatar maka da siffan wannan sunan siffa ce ga Allah na uku ya tabbatar maka hukuncin da wannan sunan ya kunsa to hukuncin da Allah yake nufi akan kowane tsari na rayuwa na dan adam amma idan sunan ya zo ba mu ta'addi ba bi ma'ana lazimi ɗaya baya shiga ɗaya to ya kunshi al'amurra guda biyu ne al'amari na farko shine tabbatar da sunan ga Allah al'amari na biyu tabbatar da wannan siffar wannan sunan ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ka'idar ne aka gano cewa duk ƙarshen aya tana fassara farkon aya dalilin haka ne malaman tafsiri suka gano cewa in mutum ya yi laifi wanda za a masa haddi sai ya tuba kafin a kama shi da wannan laifin na haddi to ko da an zo an kama shi an gano cewa da ya yi kaza saboda ya riga ya tuba ba za a mai wannan haddin ba da wannan ka'idar to haka komai na rayuwa in zina ne in sata ne in duk abin da mutum ya yi wannan shine ka'idar da ake tace wannan a ƙarƙashin sunayen Allah ina fata an gane to wannan na hudu dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil dalilan da sunayen Allah suka kunsa a bisa zatin Allah da siffofin Allah yana ginuwa ne akan al'amura guda uku na farko bil mutabaqa sunan ya dace ga mai sunan alkhaliqu idan an ce mai khaliqu ka san Allah cewa ne ya cancanci ne wannan sifar saboda yana kunshe da shi ina ba ta an gane sannan bit tadammun abinda kalman alkhaliq ya kunsa ya kunshi cewa yana da ilimi in babu ilimi ba zai halitta ba na biyu ya kunshi wato iko in bai da iko ai ba zai yi halittan ba ko kun ga ya kunshi wannan at-tadammun kenan al-iltizam shine abinda ka'idar ko kuma sunan Allah subhanahu wataala ya kunshi yake rataye da shi kamar yadda muka kawo wannan misalin na alkhaliku a ciki akwai al'ilmu a ciki akwai alkudura wannan to iltizam kenan saboda kaga baya cikin faɗin kai tsaye da aka ce alkhalik amma abin da ke kewaye ne shi an san dole akwai ilimi sannan an san akwai iko a ciki shi sa Allah subhanahu wataala yake da iko da dama da yake yin abin da ya ga dama amma bayansa kuwa sai abin da ki ya tsara musu to wannan duk yana karkashin iltizam a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala to wa'annan su ne wanda malam muna karkashin bayanin da malam ya kawo a karkashin wannan cewa amma idan lazumin magana na mutum ne ba na Allah da manzansa ba ya kunshi al'amura guda uku al'amari na farko shi ne mutum ya faɗa abu kuma ya tabbatar da wannan abu ne malam ya kawo maka misali akan waɗanda suke tabbatar da sunayen Allah da aikace-aikacen Allah sabanin wanda suke kore kore siffofin Allah subhanahu wata'ala shine kace Allah yana aikace aikace shi sai ya ce ah to ya baya ce Allah yana aikace aikace yanzu in aka ce Allah na yin wa'ansu abubuwa na aikace aikacensa kenan ayyukan ubangiji fararru ne a lokacin da ya fara su a lokacin da Allah ya yi su fararre ne kenan sai a ce eh kasantuwar cewa fararre ne Allah subhanahu ta'ala ya samar da shi baya nuna rashin ikonsa akan bayansa sannan kuma baya nuna gajiyawansa akan bayansa sabanin su wato jahamiya da mu'tazila da suka ce ba za a siffanta Allah da wannan siffofin ba saboda haka idan aka siffanta Allah kenan an kwatanta Allah da dan adam sai suka ce babu sai suka korewa Allah aikace-aikacen da Allah ya tabbatar wa da kansa to wannan shine gaba na farko har malam ya kawo misali akan maganar Allah kaga magana sifa ce zatiya fi'liya sifa ce ta zatin Allah kuma sifa ce ta aikin Allah kaga ai magana akwai aiki a cikinsa ko to sai ya ce to da kalmomin ubangiji za a ajiye teku guda bakwai bishiyoyi na duniya su ne suke masa tawada ake rubutawa kalmomin Allah ba za su kare ba tekun nan zai kare Sa'an nan bishiyoyin duk za su kare amma kalmomin ubangiji ba za su kare ba kaga fararru kenan ko yana ci gaba kenan wannan shi ne na farko to za mu tashi yau a gaban alhalatu thaniya gaba ta biyu wato hali na biyu a wajen tabbatar da lazumin maganar mutum wanda ba maganar Allah da manzansa ba saboda maganar Allah da manzansa gaskiya ne idan Allah ya faɗi magana gaskiya ne saboda Allah baya ƙarya ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya faɗi magana shi ma ne maganarsa gaskiya ce saboda baya faɗi daga sarransa kuma baya ƙarya duk abin da ke fitowa daga bakinsa gaskiya ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya gaya wa Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu yake cewa babu abin da ke fitowa daga nan sai gaskiya me dalilin da yasa ya gaya masa haka tambayan sa yace ya ma'aikin Allah rubuta ayyukan da kake aikatawa da furucin da kake yi da mu'amalar da kake yi da fushin da kake yi da dariyan da kake yi sai manzo Allah ce rubuta na rantse da wanda raina ke hannunsa babu abun da ke fitowa daga baki na sai gaskiya kaga wannan ya nuna maka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi menene gaskiya ne to maganar Allah da manzansa gaskiya ne to maganar ni da kai malam yace da mun hali guda uku ne ko hali na farko tabbatarwa saboda ya dace da me gaskiya to ga hali na biyu shine malam yace halatu thaniya hali na biyu an yankura lahu wa yamna'u at-talazum bainahu wa bain shi shine mutum ya faɗi magana amma kuma wannan maganar yana hana lazumin maganar tsakanin shi da ya yi maganar ya furta maganar da kuma shi mai maganar malam ce mitla an ya kula. annafi lissifati liman yuthbita kwatankwacin mutumin da ke kore siffar Allah ya wa wanda ke tabbatar da siffofi na Allah yalzimu min itbatika an yakuna Allah ta'ala mushabihan lil khalqi fi sifatihi wannan idan ka ce Allah yana ji yana da kunne yana gani yana da idanuwa kenan kana so ka ce tabbatar da idanuwan da ka yi wa Allah ko wani siffa ta ubangiji kana nuna cewa Allah ya yi kama da ɗan adam ina fata an gane shi yanzu wanda ke kore siffofin Allah daga cikin akidan jahmiya da akidan mu'tazila su sun ce ba za a ce Allah na gani ba saboda idan an ce Allah yana da idanuwa ya yi kama da ɗan adam kuma duk wanda ya ce Allah ya kamata dan adam kafiri ne saboda haka ba su yadda Allah na gani ba albasiru bila basar su mu'tazila suka ce yana gani amma ba tare da ido ba kaga duk kada ne kenan warwara al'alimu bila ilmi masani ne amma ba tare da ilimi ba ah. ina ba ta gane to suka ce to waɗannan shine fahimtar da mu'tazila suke da shi to shine malam yace wanda ke tabbatar da siffofin Allah wanda ke korewa zai ce mai ai to idan ka ce Allah yana gani kenan ka kwatanta Allah da bayinsa shine malam yace an yakuna Allah ta'ala mushabihan lil khalqi fi sifatihi yanzu kana so ka ce Allah yayi kama da halittunsa a yanayin halitta wannan kalmar mushabihan malan da kansa yayi wa kansa istidraki a sharhin da yayi yace asali ya kamata ya zama mumathilan ne ba mushabihan ba kalman da ya kamata ya amfani da ita kenan yace amma a lokacin da nayi amfani da wannan kalmar mushabihan yace ban ban gane bambancin Mumasala da mushabaha ba saboda kalmar mushabaha akwai wasu aƙida da suke daga cikin gurɓatattun aƙidu da ake kiransu mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa sun ce wai Allah yana magana da mutane ne daidai da kwakwalansu saboda haka tunda Allah ya ce yana gani idan ganin Allah irin ganin dan adam Allah na ji jin Allah irin jin dan adam Allah na da ilimi ilimin Allah irin ilimin dan adam ka ji matsalarsu to su ne ake kira mushabbiha daga ciki akwai ibn batuta ibn batuta ya zargi ibn taymiya da wannan aqidar ibn batuta ya shigo sham bayan an kama ibn taymiya da kwana hamsin shi kuma ibn taymiya tunda aka kama shi to daga birnin kabari ya tafi saboda ibnu taymiya daga prison sai kabari tunda aka kama shi ko lokacin da aka zo yaki yana prison aka tabbatar babu wanda zai iya jagorantar wannan yakin a samu nasara sai ibnu taymiya aka fito da shi ya ja ragaman yaki kuma aka samu nasara daga nan aka mai da shi prison kuma to Ibn batuta sai ya ce ya karanto hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yace inna Allah yanzilu min as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir ka nuzuli hadha wai Allah na sakkowa saman duniya a lokacin da kashi ukun karshe na dare ya rage sai ce to sai ya sakko daga mimbari ya ce irin wannan sakko wanda nake yi haka Allah ke sakkowa kaga ya kamanta me sakkowan Allah da me wai ibn taymiya ya karanto wannan hadisin sai malamai suke maida masa da martani suka ce na farko dai ibn taymiya tun da yake ya koma ga Allah bai taba hudu ba kaga amfanin sanin tarihi kenan suka ce tun da yake bai taba hudu ba na biyu ibn taymiya an kama shi da kwana hamsin sannan ibn batuta ya shigo shan. a ina ibn batuta ya ga ibn taymiya har ya karanto wannan hadisin ka san duk wani mai gurbataccen aƙida sai ya ɗauki wani jigo daga cikin malamai wanda suka samu karɓo a cikin al'umma sai ya ɓoye a tutarsa sai ce ai irin fahimtar mamalan wani kenan to shine wa kullun yadda'i waslan bi laila wa lailatu la tuqirru lahum bi ka, kowa yana cewa ai yana tare da laila ita kuwa laila ba ta tabbatar da wannan wannan karin magana ne a larabci asalin laila laila wato wata budurwa ce wanda majnunu laila yake so shi kuma majnunu laila ya haukace saboda sanda da yake mata kai ya kai matsayin da in ya zo wucewa kofar gidan su laila katangan gidan sai ya sumbaci katangan gidan saboda tsabar sanda da yake mata da kansa yake waka yake cewa amurru ala diyari diyaru laila uqabbilu zal jadara wa zal jadara wa ma hubbu diyar shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace amurru ala diyari ina ketare gidaje diyaru laila gidan laila zal jadara wa jadara ina sambatan bango bayan bango na gidan su laila wa ma hubbu diyara shagabna qalbi ba fa san gidan bane ya cika zuciyata walakin hubbu man sakana diyara wacce take gidan saboda tsantsan soyayyen da nake mata yasa nake sambatan gidan to majnunu laila ana kafa hujja da shi wannan a bangaren wato balaga a afwan adabi na larabci kenan to ana kafa hujja da shi akan cewa wa kullun yad'i waslan bi laila kowa yana jinyina kansa zuwa ga laila wa lailatu la tuqirru lahum bidhaka kuma laila ma bata yadda da abin da yake kai ba to abin nufi kowa yana duk wanda ya taso da wata gurbatattun akidarsa sai ya kokari ya jinyina wa ibnu taymiya shi kuma ibnu taymiya bai yadda da wannan abun ba amma sai a ce shi ma yana kan wannan abun to shine malam yace wannan kalmar mushabaha asalinta kalma ce wacce wa'annan masu aƙida suke amfani da ita ya kamata ya zama mumatsala wato kamaiceceniya saboda ita ce Allah ya yi amfani da ita a ƙur'ani laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir suka ce to wannan ita yafi cancanta ayi amfani duk da kalman mushabihan yana bada ma'anar mumatsala amma saboda akwai wasu gurɓataccen aƙida da suke amfani da wannan kalmar malam yace to ya fi tantanta in nisantar da kaina daga amfani da ita sai ya ce fa yaqulul musbitu kai da kake tabbatar da siffofi na Allah la yalzimu zalika sai kace a'a dan na ce Allah yana gani yana da idanuwa guda biyu baya nuna cewa idan Allah daidai yake da idan dan adam ko halittarsa li'anna sifatal khaliq مضافة إليه لم لم تذكر مطلقا حتى يمكن ما ألزمت به يتي لأن صفات الخالق سبب صفا ألا ميهلتا مضافة إليه a jingine take zuwa gare su shi ubangiji lam tudkar ba an ambace ta sakakkiya bace hatta yumkina ma alzamta bihi sannan ka ce abinda ka lizumta na maganan ka ce hakan ne tunda ka ce mun ce Allah yana gani kenan muna nufin Allah ganinsa irin na dan adam sai mu ce a'a shi siffan Allah yana dingina ne da ubangiji ba kamar na dan adam bane saboda haka eh Allah na gani yana da idanuwa biyu amma sa ba irin nawa ba ba irin naka ba ba irin na halittunsa ba wa ala hadha to a bisa wannan bayanin fatakunu mukhtassatun bihi la'iqatun bihi siffar Allah sai ta zama keɓantacciyar siffa gare sa wacce ta cancanci ubangiji kama annaka ayyuhan nafi kamar yadda kai dinnan da kake kone siffofin Allah lissifati tuthbitu lillahi ta'ala zatan kana tabbatarwa da Allah maɗaukaki yana da zati wa tamna'u an yakuna mushabihan lil khalqi fi zatihi ko kuma mu ce wa tamna'u an yakuna mumathilan lil khalqi fi zatihi kana korewa a ce zatin Allah yayi kama da na zatin halittunsa ko to tunda ka yarda cewa zatin Allah bai yi kama da zatin halittunsa ba haka siffan Allah bai yi kama da siffan mai halittunsa ba ka'ida guda ɗaya ce tunda ya yarda Allah na da zati amma kuma siffan ne ya ce in aka kamanta Allah yana gani yana da idanuwa guda biyu kenan an kamanta shi da ɗan adam sai ce to tunda ka yarda Allah na da zati kuma zatin Allah bai yi kama da na bayinsa ba to haka shi ma siffan Allah siffan Allah bai yi kama da na ne bayinsa ba sai malam yace fa ayyu farq bainar zati wa sifat to menene bambancin tsakanin zati da siffa wa hukumul lazim fi hatayn al halayn zahir sai ce hukuncin lazimin maganarka a cikin wa'annan halayyan guda biyu a fili yake in ka tabbatar wa da Allah zati kace zatin Allah bai yi kama da na halittansa ba to haka zaka tabbatar mai da siffa kace siffan Allah bai yi kama da na me halittunsa ba shikenan amma idan ka ce baka yadda ba yana da zaci amma siffan shi baka yadda da shi ba in ka kore siffa ka kore zaci, ko in ka kore siffa ka kore zaci, in ka tabbatar da zaci to dole ka tabbatar da me siffan Allah ina fata an gane to shine malam yake maganan nan asalin wannan magana daman malam ya dauko shi a cikin at na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shafi na Arba'in uku haka kuma ya zo a cikin majmu'u fatawa na ibn taymiya mujalladi na uku shafi na sha shida har zuwa shafi na ashirin da biyar haka kuma ya zo a cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in na ibn qayyim al-jawziya mujalladi na biyu shafi na tamanin da tara duka malam daga nan ya ɗauko wannan ya lakaso bayanin shine sun faɗa maka shi haka sai malam ya ce alhalatu thalitha hali na uku an ya kuna lazim maskutan anhu lazimin maganar an yi shiru a kansa fala yuzkar bililtizami wala man'i ba za a ambaci lazimin ba kuma ba za a kore shi ba fa hukumuhu fi hadhihi al-hal to hukuncin wannan a irin wannan hali Allah yunsaba ila al to ba za a jingina wa wanda ya maganar ba li'annahu yahtamilu saboda maganar za ta iya daukan abu guda biyu za ta iya tabbatar da hakan kuma za ta iya korewa sai ya ce li'annahu yahtamilu law dhukira lahu an yaltazima bihi aw yamna'u at idan ya malam ya ce saboda magana za ta iya ɗaukan ko dai a tabbatar masa a ce lazumin maganar ka kaza ne ya ce e ko kuma a ce lazumin maganar ka kaza ne sai ce a'a ba haka nake nufi ba to ɗayan biyu tun da zai iya ɗaukan abu guda biyu to ba za ka ce mai abin da yake nufi kaza ba ne wa yahtamilu law dhukira lahu fatabayyana lahu nuzumihi dan zai iya daukan idan an ce mai fa abin da ka ce kenan kana nufin maganan nan lazumin maganar ka kaza ne wa butlani kuma a nuna mai fa gabatancin da ke karkashin wannan lazumin an yarji'a sai ce a an kauli sai ce a ba abin da nake nufi ba kenan in ya ce ba abin da yake nufi ba kenan kaga ba za ka lizumta mai ne maganar ba yanzu misali wa zai fassara min ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shike tabbatuwa abinda Allah ya so baya tabbatuwa to bari in fito maka illan maganarka ba daidai bane amma shine da na san ya shahara abinda nake so na ji kenan a bakin mutane in ka ce abinda Allah ya so shike tabbatuwa Allah yana son zina eh amma zina na tabbatuwa ko ba tabbatuwa to kaga alazumin maganar ka kaga zai iya dauka wannan ma'anar haka ne in na ce maka to abinda kake nufi kenan sai ka ce a'a ba abinda kake nufi ba kenan kaga abinda malam yake so ya nuna maka a magana magana ce da za ta iya ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko gurbatacciya ce sai a ce ma in ka ce kaza abinda Allah ke so shi ke kasancewa abinda Allah baya so baya kasantuwa Allah baya son barna a doron kasa ko ba ka ba amma barnan baya tabbatuwa yana tabbatuwa ko Ka kaga yadda ka fassara wannan maganar in na ce zan fitar da lazumin magana shine lazumin magana kenan kenan kana nufin tunda Allah ya ce ba duk abin da Allah ke so shi ke tabbatuwa abin da Allah baya so shine baya tabbatuwa Allah kenan yana son zina yana son zina ya gudana Allah na son barna ya gudana kenan Allah yana son sata ya gudana kenan kaga dole ka ce mun me ba abin da kake nufi ba kenan ko to shine malaki ta to tunda magana za ta iya daukan wannan ma'anar in aka ce maka abinda kake nufi kenan zaka ce a'a ba shi nake nufi ba to ba zai yiwu in ce ai wane ya ce Allah na son zana ba an gane ko dan wasu za su boye da wannan magana sai a ce ai wane ma yana bata magana ko yana da wata akida mummuna ya ce kama. an fahimci matsalan to sai mu dawo kan ma'anarta na san wani yana jira ya ji meye ma'anarta ko ma'anarta shine masha Allahu kana abinda Allah ya ga dama shike kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba baya kasantuwa ina fata an gane bambancin a Hausa wannan kaso wannan kuma kaga dama akwai bambanci ko babu me yasa ake zina a doron kasa sai ka ce ganin daman Allah ne ko da ya ga dama ne da ba za a yi ba ko me yasa ake shirka a doron kasa sai ka ce me ganin daman Allah ne da Allah bai ga dama ba ba zai bari a yi shirka ba ko shi da kansa ya ce walau sha'a la hadakum ajma'in da ya ga dama da duk duniya sai shiryar da mu sai zama babu arni babu kafir amma ganin damansa sai ne wallahi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai musulmi a cikin ku akwai kafir kaga ganin sa kenan to wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba baya kasantuwa kaga yanzu lazumin wannan sai fitar da wancan ma'anar da aka fara fassara wancan maganar cewa wannan ita ce magana wacce tafi daidai an gane matsalar to shine malam yace li anna fasadan lazim saboda gurbacewar lazumin magana ya dullu ala fasadil malzum to yana nuni akan wato abinda aka lazumta shi ma batacce ne tunda lazumin batacce ne abinda aka jingina zuwa ga lazumin shi ma batacce ne ba zai yiwu ka ce Allah yana son barna ba yana ba ta gane to tunda lazumin maganan batacciya ce to shi ma abinda aka jingina shi zuwa gare shi shi ma batacce ne an fahimci matsalar to wannan shine bayanin da malam yake so ya fito da shi saboda da yawa akan samu matsala a wajen jingina wa Allah subhanahu wataala suna ko siffa sai a ce ai ba sa girmama Allah ko sun ce Allah ya yi kama da mutum ina ba ta an gane kaga ai akwai wanda suke cewa wai yan izala sun ce Allah na sama ko su Allah su na sama mu kuma Allah mu na ina ko ina aka suka ce ko kaga wannan me suke so su nuna wai in an ce Allah na sama wai Allah yana da iyaka kenan in aka ce kuma yana da iyaka kaga lazumin maganar da yanda suka fassara lazumin maganar su in aka ce Allah na da iyaka kenan Allah wato girman Allah yana da iyaka kenan to kaga kenan an iyakance ubangiji saboda haka wannan ma kafirci kaji abin da suka faɗi asalin kuma wannan maganar ai daga jahan bin safwan ta fito asalin shi shine ya faɗi wannan kuma shi ma sai da ya kwana arba'in tukunna bai yadda da Allah ba ya zo ya yi munazara ne da 'yan akalaniyun simoniyun masu gabatar da kwakwalwa a kan nasi sai suka jefa mai shakku sai da ya zama free thinker for 40 days jami'in safan ya zauna kwana 40 yana tunani Allah yi akwai Allah makuwa, an yi koma ba iran daga ƙarshe bayan ya gama tunaninsa sai ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce baya cikin duniya ba to yana yana kaga babu kenan ko wannan in aka tambaye shi za wannan shine sunan babu kenan ko to haka Jam bin Safwan ya faɗi to shine wa'anda suka ɗauki wannan aƙidan suka ce Allah baya sama Allah na ko ina daga jahan mai suka dauko ta kuma shi jahan duk malaman zamanin su sun tabbatar da kafircin jahan fatawa suka bada aka yanka shi Sulaim bin Ahwad shine sarkin shine khalifan wannan zamanin malaman zamanin zamaninsa suka ce kai wannan akidan jahan fa kafirci ne ya zo da shi a daure ranar idi babban sallah na layya da liman ya gama hudu ba kaga ana jiran liman ya me ya yanka rago sai ce ayyuhan nas ضحوا تقبل الله من ضحاياكم فإني مضح بجهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه yace jama'a kowa yake yankansa Allah ya kaba masa yankansa amma ni ga da wannan da shi zan yi layya ya ce da jahan bin safwan zai yi layya saboda jahan bin safwan ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba kaga ya karaita wa kenan sannan kuma ya ce bai riki annabi Ibrahim ba ba ba Allah ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila ba ya ce Allah bai riki annabi Ibrahim ba ba kuma Allah bai yi magana da annabi Musa ba jahan bin safwan an zo da shi ranar idi an kwantar da shi ba an ɗauko wuka za a yanka sai ce na'am lam yattakhidha Allahu Ibrahim qalila wa lam yukallim Musa taklima har aka yanka shi yana furta wannan kalma ni dai ban yadda Allah ya yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba da'i ba har aka yanka shi yana faɗin wannan kalma kaga wannan ita ce maganar jihar bin Safwan to duk wanda ya ɗauki wannan akidar yana cewa wai a doran ƙasa wani duk wanda ya ce Allah na sama wato ɗan izala ne to asalin akidar da ya ɗauka kenan akidan jahm ina fata an gane to kaji inda asalin akidar ta taso kenan to wanda suka zo daga baya shi sa malaman sunna suka yi raddi suka ce hallillahi makanun shin Allah yana da wuri wannan raddi ne ga mu'tazila da kuma jahaniya sai ya zo da hadisin muawiya bin hakam hadisin bukhari da muslim wannan sahaban da yake da baiwa tana gadin dabbobinsa sai ta yi sakaci ta bar kirkeci ya zo ya cinye guda uku daga ciki saboda fushin da ya yi sai mamake ta kuma manzo Allah ce in ka make bawanka ka fara dukanka yan tashi yanzu misali kai ne ka ɗauki mai aiki ne maka wani abu ka kai mai bakan to ka faran shi shine ka sallame shi sai ka bashi miliyan goma kai ma jajari ka je ka tafi <laughs> eh eh shine ka faran kenan shine ka yanta shi yanzu tunda kana so ya fita daga gidanka to ba shi miliyan goma ya jajari ka ga yanzu shi ma ya daga da izinin Allah to da wannan sahabi ya ga haka sai zai samu manzo Allah ya ma ya Allah Yace ni mutum ne kamar yadda sauran mutane suke baiwa ta ce ta yi sake ta bar kirkeci suka cinye min dabbobi na guda uku abin da ke taba mutane ya taba ni na fushi na kasa hakuri sai da na make amma ina so in yanta ta a bincika mun musulma ce ko ba musulma ba sai manzo Allah ce aina aljariya ina bai wata ke tace ha ana ya rasulullah gani nan sai ce aina Allah ina Allah yake qalat fis sama sai tace Allah na ina sama kaga yanzu an nuna wajen da Allah ke kenan ko sai ta sai manzo Allah ce mata man ana ni din nan waye sai ta ce rasulullah sai ta ce kai ma'aikin Allah ne sai manzo Allah ya juyo ya kalli ubangidanta muawiya bin hakan kenan sai ce masa i'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce kaga kenan mafhumul mukhalafa duk wanda bai ta Allah na sama ba ba musulmi bane an bayyana matsalan tunda sai da manzo Allah tambaye ta ina Allah ina fata an gane wanda bai yarda Allah na sama ba ba musulmi bane sai ta ce yana sama kuma kai manzo Allah ne sai manzo Allah ce a ta ita mu'mina ce to malam shine bayanin da malam ya ka maka a wannan gaba sai ce wali wurudi hazainin al-ihtimalaini saboda yiwuwar wa'annan al'amuran guda biyu la yumkin hukumu bi anna lazim al-qawl qawl ba zai yiwu kalli ta cewa ka ce lazumin magana magana ce sai ka yi tafsiri in ka zafa kake nufi da hukuncinsa ina ba ta an gane in kuma kaza ne ga hukuncinsa shi sa malaman tauhidi sai suka ce wal alfazul mujmala al muhtamalatu lil khata'i was sawab lil khata'i was sawab yustafsar an ma'anaha fama kana haqqan uthbita bi lafzihi shar'i wa ma kana batilan rudda idan mutum ya faɗi magana dunkulalla sai an nemi ma'anarta za a ce in kaza kake nufi abu ne mai kyau sai a tabbatar da shi saboda shari'a ta tabbatar in kuma kaza kake nufi abu ne gurbatacce kuma ba za mu yi aiki da shi ba ina fata an gane sai a ce wane ya ce kaza in kaza yake nufi to abu ne mai kyau amma in kaza yake nufi wannan maganar ba ta da kyau saboda haka ba za mu yi amfani da ita ba an fahimci matsalar to magana da za ta tana da harshen dabo tana iya ɗaukan ma'ana guda nawa guda biyu to ba za ka tabbatar mai da ɗayan ba sai ka ce in kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne kaga yanzu shi da kansa zai ce ma a kaza nake nufi a ciki ko kaga ka bashi benefit of doubt kenan baka mai hukunci kai tsaye ba to shi ne malam ce anan ba a yin hukunci a irin wannan magana kaka ce ai shi kenan ya ce Allah na da kaza kenan sai malam ya ce fa in kila in wani ya ce Izaka na hadha lazim laziman min qawlihi idan wannan lazimin na magana lazimi ne lazima an yakuna qawlan lahu to ya zama dole a ce maganar su ce sai mu ce a'a tunda ai ba furucin sa bane amma abin da ya faɗi zai iya ɗaukan wannan ma'anar sai mu ce in kaza yake nufi kenan ko daidai ne sai ce li anna zalika huwa al-aslu wannan shine asali la siyama ma'a qurbi talazum malai ce musamman ma yana kusa da abin da ake nizumta magana zuwa gare sa magana ce ya faɗi guda ɗaya misali sai ka ce duk mutumin da ke zagaya kabari mushiriki ne ina fata an gane kaga ka ba ka magana ko sai ka ga wani mutumi na zagayen kabari ko zai ce yanzu kana nufin wani mushriki ne ina fata an gane sai ka ce a'a kai ka ce duk mai yin wannan aikin mushriki ne amma baka ce wanan nan da yake yin wannan abin kai tsaye mushriki bane me yasa saboda akwai wasu dalilan da za su iya sa shirkan hukuncin ba zai hau kansa ba ko jahilci ko ko batar da shi da makamancin haka ko kaga yanzu ai ba ka ce shi din bane kafiri ko kamar yadda yawanci zaka ga sufa yana cewa ai izala sun ce mu kafirai ne wa saboda mu muna bautan shehun ne kaga dan ka ce mutum ya bauta wa wani mutumi ya yi shirka ai baka ce wanan nan mushriki bane kai tsaye ko saboda akwai wani dalili kila batar da shi aka yi aka ɗaura shi akan abin da bai dace ba zan kawo mana misali mun je kafila muna jami'a da muka je kafila muka je madinatu shandi kafila da'awa muke zuwa a jami'a duk hutu idan an samu hutu za a kai mu eh, ƙauyuka na larabawa za mu je mu yi da'awa wa an sa tura su masallatai wa an sa tura su makarantu haka a karantar da mutane to a kafilar akwai jagoran kafila daga dalibai to ni ne aka ba jagoran kafila daga cikin dalibai mun zagaye ƙauyuka guda ashirin da ɗaya a wannan tafiyar da muka yi to wannan garin da muka je yana da boda da misira akwai wani bawan Allah abokinmu malam Ismail Allah ya ji kansa da rahama ya rasu dan Nijar ne sai yake magana yace mun je wani kubba tom muka je muka tadda wani mutumi a cikin kubban nan ya zauna ya yi zaman cin tuwo yana cin abinci wani abinci yake ci ƙasan da aka rufe shehi da shi yadda kaga cin tuwo haka yake iban kasa yana sa a baki yana ci ga wani kuma yana sallah ya juya wa alkibla baya yana kallon kabarin wannan shehin yana sallah ya juya wa alkibla baya yana kallon wannan kabarin har ya idar da sallah wancan da ya gama ci sai ya ciro leda sai ya iba kasan a cikin leda ya daure ya sa aljihu zai kai wa ƴaƴansa su ma su yi ke shi kaga wannan aikin menene shirka ne ko amma kaga su wannan da suka yi aikin suna bukatar ne a warware musu matsalolin saboda an nuna musu cewa ku wannan abin samun yaddan Allah ne kuma idan kai sallan ba shehin kai wa sallah ba Allah kake wa sallah amma tunda ka kalli kabarin shehi zaka samu karbuwa a wajen Allah abin da aka koya mai kenan ko kaga yanzu kana so ka mai bayani sannan ka nuna mai illan aikin da yi ina fata an gane amma hukuncin aikin menene shirka ne amma ba za ka ɗauki shi da yawan wannan aikin ba za ka ce mai ba kai tsaye ka ce kafiri ba ne ina ba ta gane duk mushriki ai kafiri ne ko amma ba za ka ce mai kai tsaye kafiri ba saboda akwai wa'ansu dalilan da yasa kafircin ba za ta hau kansa ba a daidai wannan lokacin yanzu misali mutumin da ya dauki qur'ani ya jefar da shi ne hukuncin sa ne hukuncin sa kafiri ko yayi aiki da kafirci to duk mutumin da ya dauki maganar Allah ya yi jifa da shi ne hukuncin sa kafirci ne amma gashi Allah ya bada labari a cikin Qur'ani ga Annabi Musa ko wa alqal alwa wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi Allah Allah ya ce Annabi Musa ya jefar da Allah da Allah ya bashi ya kama gemun dan uwansa Annabi Harun da kai yana girgiza shi kaga jifa me yasa fushi ko fushi yasa kaga hukuncin bai hau kansa ba saboda ne fushi ne annabi Musa ya yi har ya fita daga hayyacinsa saboda fushi bai san ya yi zifa da mai ba Allon da Allah ya ba shi wanda a cikinta umarni ne na Allah ina fata an gane to wannan shine abin da ake kira mawani abin da ke hana hukunci ya haukan mutum sai na ƙarshe malam ya ce kulna haza madfu'un wannan abin tun kudewa ne li'annal insana basharun saboda mutum dan adam ne shi walahu halatun nafsiyatun yana da hali na dan adamtaka wa kharijiyatun da kuma halin da ke fitar da shi daga wani dabi'a na mutum tujibu zuhul anil lazim wanda take wajibta gushewa daga lazumin abin da yake akai faqad yaghfal yana iya gafala aw yaskuwa ko kuma yayi rafkanuwa aw yanghaliqu fikruhu ko kuma tunaninsa ya tushe sai wani abin da ma bai san yayi ba sai daga bayan kana mai magana sai ce wallahi to ban gane ba ban gane ba kaga saboda hali ne na damuwa yasa ya fada cikin irin wannan hali ko kamar misali limami ne wani limami da aka bani labarinsa yana sallah lafiya lau ya gama tahiya sallar kuma juma'a maimakon ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce bani ni da shi kaga halatun nafsiya kenan ko damuwa ce kaga tunaninsa ya rufe ko har ya manta cewa kaga a gida kenan an fusatar da wa an fusatar da liman haka ne an kone liman ko har ya ce mai bayi da shi kuma wannan tunanin shine a kwakwalwarsa da ya zo ya yi sallah lafiya nawa amma da ya zo sallama sai wannan ne tunanin turife ya ce assalamu alaikum to yanzu inda aka tambaye ka a fikihunce ya hukuncin sallan wannan a gara sai ka ce ba eh, bai da sallah ko eh haka zaka ce karshen ta ko sai ka ce a'a sallan na nan ko da ya tana sallah yake sai ce me assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga wannan halatin nafsiya kenan ko wani damuwa ce a zuciyarsa ta sa har yanzaliku fikruhu tunaninsa sai ya rufe har sai furta wani abin da bai san me ya furta ta ba ina fata an gane to kaga wannan shine malai sai ana iya samun irin wannan da mutum mutum ya faɗi magana ga wannan da manzo Allah ya bada labarin sa hadisin bukhari da muslim yana tafiya a sahara akwai abincinsa akan sa abin shansa komai nasa yana zaune sai raƙumin ya gudu da raƙumi ya gudu a cikin sahara ba abinci ba ruwa ka san me sai mutuwa zaka jira ko ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna ya bincika ya dena ya duba ya duba ya duba ya bincika duk iya bincika wanda zai yi bai taddara kuma da bakwai sai ya dawo ya samu wata itaciya sai ya shingida a gefen itaciyar yana jiran ne mutuwa ta zo ta dauke shi haka manzo Allah ya ce fa ma huwa kazalik yana zaune kawai yana dan gingirdin yana haka kawai sai ga in hiya qa'imatun sai ga raƙumar a gabansa faƙama wa akhadha bi khitamiha sai ya tashi ya rike akalar raƙumin sai ce faqala allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhfa min shiddati al-farh manzo Allah ya ce saboda tsananin farin ciki ce kai ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka sai manzo Allah ya ce akhta yayi kuskure min shiddatil farh saboda tsananin farin ciki ya sa me ya faɗi kalma ma bai san ne, ga abin da ya faɗi ba so nawa wani mutumi zai shiga wani hali na damuwa sai furta wata kalma ko sai ka wani ka san me kace sai ce me na faɗi Ka za ka ce astagfirma wallahi ba san na faɗi ba hana haka ko ba ka? to kaga shi ne mana yace to mutum yana iya samun yangaliku fikrihi tunaninsa sai ya toshe to in wannan tunaninsa ya toshe za ka mai hukunci ba za ka mai hukunci ba ya kunul alqawl fi mudayiqil munazarat ko kuma wani lokaci mutum zai faɗi magana a lokacin da ake kuncin debate sai a fusatar da kai mun shi sa idan ana debate ana so me a kure ka sai ka ji yayi maganan da zai me zai zai fusatar da kai kamar wani dan qur'aniyun da suka yi munazara da wani malami daga cikin malamai da yazo da sahih bukhari yazo munazara shi dan qur'aniyun din ya zo da muwadda ya zo da sayil bukhari ya zo da muslim yana zuwa sai tara su a gefe sai hau kansu kawai sai zauna su ne kujeransa kaga me saboda me ya fusata ka kaga wajen fusata ka za ka yi wani maganan da kai baka san me ka faɗe ta ba saboda fushi shine malam ke cewa kila irin wannan wato a kuntata maka a wajen munazara saboda a baka haushi don ka faɗi wata kalmar da za ta iya sa a samu nasara a kanka to sai ɗaya daga ciki daga ciki sai wani ce da ya kawo mai wa an wa'ansu mutashabihai sai ce ka qur'ani fa akwai matsala shikenan sai rike wannan kalmar sai ka ji malamin ku ya ce qur'ani akwai matsala wannan kalman ya rike ya dinga maimaita Ka kaga shi bai san lokacin da me ya furta ta ba shi kuma wancan sai rike kalman kashi malamin ku ya ce qur'ani akwai matsala la ilaha illallah tashi mu waje malamin ku ya ce qur'ani akwai matsala kaga kunci ne na ne na debate ya sa shi ne ya furta wannan kalmar shi kuma sai ya dauke sa a a weapon against him to shine malam ke cewa to irin wannan min gairi tafkirin mutum ya faɗi magana ba tare da yayi tunani ba fi lawazimihi alazumin maganar wani hawi zalika da kwatan haka to baka lizimta mai irin wannan maganar asalin wannan malam ya ɗauko ta ne a cikin al'udda na imamu ibn al-amir as-san'ani mujalladi na hudu shafi na 285 anan ya dauko ta shi sa shi ibn al-amir yake cewa wa kam min mutakallimin yaqulu yaqulu qawlan la yakhthuru fi balihi lazimihi so nawa mutum zai yi magana lazimin magana baya zuwa kwakwalwarsa bal qad la arifuhu yana iya yiwuwa ma bai santa ba sai an fito mai da abin da magana sai kusa sai ce wallahi ba abin da nake nufi ba kenan Yana ba ta an gane sai ce to duk irin wa'annan ba a jingina su a ce ai wane ya ce Allah kaza ne malam yana bude maka kofa ne saboda wa'anda suke amfani da kwakwalwa suna kwatanta maganganun da malaman sunna suke faɗi sai su ce ai malaman sunna sun ce Allah mutum ne ina fata an gane saboda sun ce Allah na gani to kenan sun kamanta Allah da dan adam saboda haka kaga yanzu duk wanda ji an ce Allah mutum ne me zai yi zai fushi ko ya ce kana sufanta Allah da bayansa to shine malam yake maka wannan bayani idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi akan alqaidatul khamisa insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa السلام ايه والله الحمد لله الله يسعدك